Eh, yau talata ashirin ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara da bakwai. litinin ne ko ba talata yau litinin ba wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine mu na ashirin a cikin majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan shekara wanda muke karatu a cikin suratul baqara eh, kafin eh, ci gaba da karatu eh, wannan yana tambaya ban sani ba wannan tambayar kusan duk shekara sai an maimaita ta wanda yake tambayar ban sani ba ko mutum ɗaya ne ko kuma sake maimaituwa take yi eh, daga wasu daban in mutum ɗaya ne wala Allah yana buƙatar ya zo ya yi magana a tattauna da shi ko kuma amsar da ake bayarwa wala'alla ba ta gamsar da shi mai magana akan abin da ya shafi ladan ladanci da kuma albashi a ladan in yana nan sai ya zo daga baya ko bayan an tashi ko kuma wani lokaci na musamman yawancin karon an shi ma an sake kawo tambayar an maimaita wacce shekaran ma an kawo ta an yi magana a kai maganar cewa ladanci aiki ne na al'umma gaba ɗaya aiki ne na al'umma duka amal aiki ne ta tsawo'i kuma na al'umma duka data a wuyan al'umma yake a asali a shari'a baitul mali ita take ɗaukar ɗawainiyar wanda zai yi wannan aikin baitul mali na al'umma na musulmi shine zai ɗauki ɗawainiyar wannan aikin da haka duk wata ɗawainiyar wanda zai yi aikin baitul mali zai ɗauka idan kuma babu baitul mali fa sai ya yi fi sabilillahi abubuwan da ya suke na addini in baitul mali ce ya kamata ta yi ba baitul malin suwa suke yi eh al'ummar musulmi suke yi to me yasa su nan ayyukan su kuma al'ummar musulmin ba za su yi ba da ka ji aikin da yake haƙƙi ne na baitul mali kuma babu baitul malin amma akwai al'ummar musulmin to wannan haƙƙin yana kan wannan al'ummar ne na ba yadda mutum ya ce ba zai yi ba sai an biya shi kaza sai an biya shi kaza shine abin da aka hana a shari'a cewa mutum sai da shara'i sai da jinga kamar aiki zai yi na jinga a biya shi wannan ba a yadda da shi ba domin aiki ne na ibada da zai yi da kuma dole a ɗauki ɗawainiyar shi wanda shi ya fi cancanta ma a ɗauki ɗawainiyar shi a cikin al'umma kowa zai iya tashi ya tafi duk inda ya ga dama ya harkokin shi da kasuwancin shi tun da safe har dare amma an ka sa mutum ka ba shi ladanci ka aje shi a wuri ka aje shi a wurin nan fa kenan dindindin dole duk inda zai bi yana yana lissafa 'yan awoyi ne kawai faragan da yake da shi kawai tsakanin sallar asuba ne zuwa sallar azahar duk inda zai je dole ya dawo inda yake wannan aikin ya bar duk abin da yake yi in ma sana'a zai sai dai yi a inda a nan inda yake a ariyar da yake ya zo masallaci kafin asuba ya kira sallar asuba na farko sannan ya zauna ya jira ya kira sallah na biyu sannan ya tafi da azahar kowa na canna harkokin shi kafin lokacin sallah ya zo masallaci ya jira lokacin sallah ya kira a zahar sannan ya tafi yana la'asar na kusa ya sake dawowa ya jira sannan ya dawo ya yi magariba kafin magariba ya jira ya yi ya kira sallah a gama ya auna ya ga minti nawa ne tsakanin magariba da kiran sallar isha'i zai iya fita ko ba zai iya fita ba haka zai zauna amma gaba ɗaya kuma a cikin ƙwaƙwalwar al'ummar ma babu shi a ciki a tunanin al'ummar ma akwai ladan a ciki masu yin ma abin arzikin wanda suke iya taimakon su yi wani abu a tsakani da Allah a nan akwai wanda yake ya yi tunanin da azumin nan ya ɗan rarraba wani abu a cikin tunanin shi ya ce wane da wane su ne ladanan da nake jin kiran sallarsa a unguwan nan nasu su akwai wanda yake tuna wannan ba wanda yake tuna wannan da irin wannan aikin kuma da aka dora musu a cikin al'umma amma kuma ba ma iya tunanin mu kyautata musu a cikin al'umma kuma muna harin cewa addinin mu ya ci gaba ibadan mu ta inganta addinin mu ya kyautata zai yi rabo ya raba komai amma babu tunanin ladan a ciki ya yi rabon azumi ya yi na sallah ya yi kayan sallah ya yi kaza ya yi duk ya rarraba ba mutane ya ba marayu ya ba miskinai ya ba kasa amma ladan fa babu shi a cikin lissafi to dole irin wannan tunanin sai mun sake sannan da mun je mun ga wani nassi mu je mu ɗauko mu ce sai an yi bayani hukuncin ladan ya karɓa albashi ko kai ya karɓa to me kake so ya yi zama zai yi kawai ya zaɗe ta kira ma sallah ka zo kai sallah shi kuma ya mutu minti ɗaya in ya ƙara kai ta surutu kana ƙunƙunai an ki kiran sallah har yanzu lokaci bai yi ba ga lokaci yayi har yanzu ba a kira ba kai kana so a yi ma abin da kake so kai kuma ba za zuciyarka ko kaɗan ba za ta motsa ta yi wani abu na addini ba da zai taimaki addinin kullum a kira ma sallah iyalanka wannan kiran sallan da shi suke aje sahur da shi suke shan ruwa da shi suke komai amma ta ba ta da tunani da hankalin da za ta iya yin wani abu akan wannan alkhairin da ake ma wannan ba tunani ba ne wanda yake ingantacce kowa akwai kafar da yake toshe ma al'ummar musulmi a cikin al'umma to idan an toshe ma al'umma wata kafa to su ma wajibi ne a kansu su tsaya sun kuma su yi abin da ya kamata a kan wanda ya toshe musu wannan kafa ba wai kawai a bar mutum ya yi ta abin da ya gada eh, dole ya yi in bai yi ba kuma a yi magana shi kenan abin da aka sani dole a inganta rayuwar mutum idan shi ma ya ba da rayuwar shi don wani abu na al'umma wannan shi kuma nashi shi ma duk shigen wancan ɗin ne wanda yake da alaƙar mutum ya tsaya ya yi inganta tunanin shi yana magana ne akan bayan addu'o'i da sallama a da akwai wanda zai fitar da zakka a sasunan shi to ana shigiya wanda zai fitar da zakka ya akwai sunan shi a nan har da account number in akwai wanda zai fitar an tashi sai ya yi magana a waya ya ba san irin tunanin da yake damun mutane ba irin wannan ina ji masu irin wannan tambayar ne ban san akwai wata rana da ba za ina da test a cikin message ɗin waya ta neman ta 'yan zakkan nan ya fi guda arba'in. Don an samu wanda zai ba da zakkan sai a kira ka a ce ka zo ka karɓa. Ni da na samu wanda zai fitar da zakkan ya ba da zakkan ni sai in ki karɓa sai nemo ka. Kai ka zo ka karba zakka kawai saboda kai ne Ah, menene da ake cewa kai ne kiramin barara sarkin bara na duniya cewa ya kai kawai kana jira wai a nemo wanda zai ba da zakka ko jiya wani ya sake turowa shi ma suna ci jiya in akwai wanda zai ba da zakka ko an samu wanda zai ba da zakka ni ma neman wanda zai ba da zakkar nake yi inda <laughs> ban taba jin dai wani ana wanda ya ce ga zai fitar da zakka ba ko ga zakka shi a masallacin da ni dai tun da nake ban taba ji ba in akwai wanda ya taba ji kuma to to babu babu zakka ba a kawowa kuma ba a yi ban san wanda yake yi ba a cikin masallacin ban san akwai mai yi ba da haka mai magana masu turowa su je su nemi wanda su je kasuwa mana su rinka tsayawa a shaguna suna ganin shagon da ya fi cika wanda ya cancanta da zakka in ka ga shago ya cika sosai ya kamata a yi zakka sai ka je ka kai sunanka da namban wayan amma ka kawo masallaci ba ba ma wanda yake kawo akwai wanda yake kawo zakka masallacin nan babu shi gaba ɗaya ba wani mutum wanda yake kawo zakka a nan masallaci da aka babu ita kuma ni ban san wani a nan unguwa wanda na sani ga shi yana fitar da zakka yana bayarwa ba in ya kawo ni zan karɓa ni zan fara karɓa kafin ma a neme ka malam mai takarda da haka Allah madaukakin sarki ya ba mu mafuta da haka mutum ya tashi ya je aiki don ya ba da zakka shi ma ba zauna yana jiran wanda ya yi aiki ya samu kuɗi ya ba shi zakka ba abinda ake so kai ma ka tashi ka sa zuciya tunda an hana ni wannan shekarar don Allah yadda shekara mai zuwa ni ma sai na fitar da zakka haka ya kamata ka yi ba za su baka ba sun hana ta san kana da zuciya yanzu kai ma ka sa abin nan himma daga nan zuwa shekara mai zuwa kai ma ka fitar an ci gaba ko ba a ci gaba ba amma ka zauna kana ta jiran sai sun baka ai zuciyarka za ta mutu ka kashe kuma zuciyar wasu haka ka tashi kawai ka nema daga nan zuwa shekara mai zuwa da izinin Allah Allah zai buɗa ma kai ma ka fitar da zakka sai kai ka kawo waɗanda ake ka ce to kai ma an samu suna a ba ka kai kai sunan kake nema na wanda za a ba kai sai ka ba su ta rama abin da aka yi ma kenan wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad amin tsaya a darasin da ya gabata aya ta 202 da biyu ko aya ta da biyu za mu tsake maimaita ayar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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاغوت وماغوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم ولو أنهم أنهم نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin wannan aya da ta gabata dangane da irin abin da Yahudawa suka bi na abin da ya shafi sihiri da nau'o'in sihirce-sihirce da watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi Allah kuma a ƙarshe ya nuna mana gaba ɗaya da su da sihirin nasu ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ma'ana sai da ƙaddarawar Allah da kuma hukuntawar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya faɗa mana cewa walaƙad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sun san cewa duk wanda ya sima kanshi wannan aiki na sihiri to ba shi da rabo a lahira. Sannan Allah ya yi Allah wadai da tir da wannan aikin da suke yi na sihiri Allah ce wala bi'sa ma sharobihi anfusahum tir da wannan abin da suka sima kansu suka aje littafin Allah suka ɗauki littafin shaiɗan ya zama shi ne abin da za su rinka aiki da shi shi ne sihiri Allah ce laukanu ya alamun inda a ce suna da ilimi sun san cewa wannan mummunan aiki ne to da sun san cewa sun ɗauki mummunan al'amari abin Allah wadai a wurin Allah a kuma abin Allah wadai a wurin dukkanin bayin Allah na ƙwarai sai Allah ya ce walau annahum amanu inda a ce su ɗin yahudawan za su yi imani da Allah wattaqau su yi taqawa abinda Allah ya ce a yi su aikata abinda Allah ya hana kuma su nisanci wannan abin lamatubatun min indillahi khair da sakamako da za su samu daga wurin Allah da zai zama shine mafi alkhairi a wurinsu fiye da wannan aikin sihirin da fasikanci da kafirci wanda ba zai zama musu alkhairi ba da sun yi imani sun yi taƙawa to da sakamakon da za su samu a wurin Allah ya zama kai ya zama musu mafi alkhairi fiye da duk wani abu da za su samu na duniya ko da duniyar gaba ɗaya za a ba su to lamasubatun min indillahi kai lada da sakamakon Allah ya fi wannan alkhairi da aka duk wani abu da mutum zai samu in dai bai zama ya yi imani ya yi taƙawa ba to abin da Allah zai bayar idan an yi imani an yi taƙawa zai zama shi ne mafi alkhairi da wannan abin da mutum ya samu da aka ce na mutum ya watsar da duk wani abu wanda ba alkhairi ba ne domin duk mai hankali yana fifita abin da yake shi ne alkhairi akan abin da ba alkhairi ba ne da haka duk waɗancan abubuwan da suka riƙe da harkar sihiri da tsafi da abubuwan da suke samu ta wannan harkar to wannan abin babu alkhairi a ciki abin da yake alkhairi shine lada da tattali da Allah ya ma masu imani da lada da tattali da Allah ya ma masu takawa da haka su ma da za su aja komai su shigo cikin masu imani su shigo cikin masu takawa to da wannan sakamakon na wurin Allah wanda yake mafi alkhairi da sun ribata da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya da kuma ranar alkiyama a nan ayar da ta gabata Allah ya yi bayani kan cewa wala bi ma sharau bihi anfusahum tir da abin suka ɗaukar makansu tir da abin suka sema kansu na wancan fasikancin da sihirin da sauransu a nan gargaɗi ne Allah ya yi to da Allah ya yi gargaɗi a waccan ayar da ta gabata to a wannan ayar kuma sai Allah ya kwaɗaitarwa kamar yadda ya gabata dai a baya uslubin alƙur'ani na at-targhib wa tarhib a kwaɗaitar a tsoratar a can an tsoratar da cewa labisa an sharau bihi anfusahum ya alamu. A anan kuma sai Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi sai. akwai sakamako na a wurin Allah wanda yake shi ne mafi alkhairi ladan Allah ya fi alkhairi ya fi fiye da wancan mummunan aikin da Allah ya ce tir da shi da aka sai aka tsoratar akan wancan aikin sannan kuma aka kwaɗaitar akan aikin alkhairi da imani da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da aka ayar tana da alaƙa da waccan da ta gabata ma'ana a waccan ayar wattaba'u ma tatlu shayatin sun bi wancan hanyar sun ba abin da shaidanu suka zo da shi a nan sai aka ce walau annahum amanu ma'ana da ba su waccan hanyar ba da sun yi watsi da wancan aikin na shaidanu sun dawo sun yi imani sun yi ƙawa. to ga abin da Allah ya tattalar musu shine lamasubatun min indillahi khair sakamako na wurin Allah wannan shi ne mafi alkhairi a gare su Allah ya ce laukanu alamu. inda sun sani mana inda sun san irin girman sakamakon Allah da irin ladan da Allah yake bayarwa da sun gane cewa wannan ya fi musu alkhairi fiye da ɗan abin da za su samu na duniya ɗan kaɗan don sun yi sihiri sun yi kaza an ba su kuɗi an ba su gidaje an ba su motoci sun yi asarar lahira sun zama malahu fil akhirati min khalaq to da sun rike wannan imanin da aiki na kwarai da sun samu alkhairi mai girma a wurin Allah wanda inda sun sani da ba za su fifita wannan ladan na Allah akan wancan dan abin duniyan wanda bai taka kara ya karya ba da ka anan wannan ayar ta nuna abin da suke kai din nan kafirci ne shi yasa sai Allah ya ce walau annahum amanu da za su yi imani su yi takawa kenan da suna da imani suna da takawa da ba a ce lau annahum amanu wattaqau ba kenan ya nuna ba su da imani ba su da takawa shi yasa suka bi abinda shaiɗanu suke faɗa a kan mulkin Annabi Sulaiman kenan wanda suka bi waccan hanyar sun ba hanya dai ta marasa imani sun ba hanya ce ta marasa taƙawa. daka a nan aka kira su zuwa ga imani aka kira su zuwa ga taƙawa, ga Allah subhanahu wa Ta'ala. haka wayannan ayoyin gaba ɗaya sun yi mana magan ishara da magana a kan abin da ya shafi sihiri sihirin nan a hukuncin Allah Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa sihiri kafirci ne. Bayanan ayoyin da muka karanta sun tabbatar da haka mahallu shahid na farko a cikin ayar Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman an danganta sihiri zuwa ga annabi Sulaiman sai Allah ya ce annabi Sulaiman bai kafirta ba ba kafiri ne. ba na sihiri kafurci ne sai Allah kuma ya sake kawowa mahallu shahid na biyu da ya tabbatar da sihiri kafurci ne Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman wala sai ce walakinna shayatin kafaru shedanu ne suka kafirta me yasa suka kafirta Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna koyar da mutane sihiri kenan koyar da mutane sihiri kafirci ne to duk abin da ko koyar da shi kafirci ne to wannan abin shi ya fi cancanta ya zama kafirci daga a wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa sihiri kafirci ne sannan Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum duk wani abu wanda cuta ne tsantsa a cikin shi kwata-kwata babu amfani a cikin shi to wannan abun babu wani abu da za a sifanta shi da shi in ba kafirci ba kafirci ne tsantsar sharri da cuta wanda babu alkhairi ko kaɗan a cikin shi ko ajiya da tata Allah ya ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas amma a babin sihiri sai aka ce ma yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda zai cutar da su ne tsantsa babu wani abu da zai amfanar da su a ciki wanda ya nuna ya kai haddin abinda babu amfani kwata-kwata a cikin shi ba abin da yake kaiwa wannan haddin in ba kafirci ba sannan a cikin ayar mahallu shahid na hudu Allah ya ce malahu fil akhirati min khalaq wanda duk ya rike sihiri to ba shi da rabo a lahira waye ba shi da rabon lahira kafiri shine wanda ba shi da rabon lahira amma duk mumini duk karancin imani shi ko da gwargwadon kwayan zarra ne na imani to akwai lokacin da zai samu rabon lahira akwai lokacin da zai shiga aljanna a lahira amma aka ce mutum bai da rabo kwata-kwata a lahira wani ya tabbatar da cewa kafiri ne mana ba zai fita daga azabar Allah ba bai da rabon lahira bai da wani abu na aljanna kenan to wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa lallai wanda yake sihiri kafiri ne ko sihiri kafirci ne saboda an kora rabon lahira ga duk wanda yake aiwatarwa domin alwa'idul mutlaq kamar yadda malamai suke cewa ba a yi shi sai a abin da yake kafirci ne ya zama wa'id gargadi ne sakacce ba shi da kaidi ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabu a lahira gaba daya to wannan ya tabbatar da cewa wannan aikin kafirci ne sannan mahallu shahid na biyar shine wannan ayar da muka karanta yanzu da Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau inda za su yi imani su taqawa kenan masu sihiri da ba su da imani kenan yanzu ake kiransu ina ma da za su yi imani su yi taƙawa wanda yake da imani ba a ce mai walau annahu amana sai wanda ba shi da imani sai a ce da ya yi imani ba za ka zo ka ce ma musulmi da ma ka musulunta ba sai dai wanda bai musulunta ba sai ina ma ka musulunta to haka aka ce walau annahum amanu wannan dalili ne akan cewa wayannan masu sihirin masu yin sihirin da masu karantar da sihirin da masu koyan sihirin babu imani a tattare da su shi yasa ake kiransu zuwa ga imani da wannan gabar ita ma tana tabbatar da cewa sihiri kafirci ne sannan a cikin alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya kore musu nasara da falahi a gaba ɗaya rayuwarsu Allah ya ce wala yuflihu sahiru haitu ata duk da inda mai sihiri ya zo ba zai taɓa samun nasara ba ba zai taɓa samun riba ba alfala shine az-zufru bil matlub wan jatu min al ka samu abin da kake nema ka guje ma kuma abin da kake tsoro to Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata a lahira me ake nema me ake nema a lahira aljanna me ake tsoro a lahira wuta to Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata Me sihiri ba zai taba samun falahi ba ba zai taba cimma abin da yake so ba ba kuma zai taba guje ma abin da yake tsoro ba a duniya da lahira kenan haka wannan ya tabbatar da cewa mai sihiri kafiri ne da wannan aya shi yasa a Sheikh Muhammadu Aminu amin Shankiti rahimahullahu ta'ala a cikin azwaul bayan yake cewa da istiqra'i na ayoyin alqur'ani mana da bibiyar din usulubin da qur'ani yayi amfani da shi a wannan kalmar cewa duk inda aka samu nafiyul falah Allah ya ce la yuflihun ko wa la yuflihu to wannan aikin zaka samu kafirci ne Ya ce wannan ita ce a al'ada alqur'ani gaba ɗaya, duk inda aka kora falahi to in ka ba aikin zaka samu aikin kafirci ne daga in wannan ayar ta zo ta ce wala yuflihu sahiru haitu ata an kora falahi to ba ta da wata aya wadda take ‘yan uwarta wadda za a sa ta tare da ita ba kafirci ba, saboda duk ayoyin da suka kora falahi akan aikin kafirci suke magana, haka wannan ita ma dole za ta hau kan wannan wannan aikin, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a wasu ayoyin wa ƙalu ta kazallahu walada subhanahu, lahu ma fi wa ma fil in indakum min sultanin أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سواء يتي مثل لا يفلحون سوني واندس كيتوا اتخذ الله ولدا الله ينادى أقرشي في الله يتي لا يفلحون بذات سامو فلاهي با الله يقول مسوى النوء نفلاهي haka a can da ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi sai ce innahu la yuflihu zalimuna sai ce waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke yi ma Allah ƙarya sai Allah ya sifanta su da cewa la yuflihu zalimun ba su samu falahi ba ƙaryata Allah ko yi ma Allah ƙarya menene kafirci ne haka cewa Allah yana da ɗa menene kafurci ne da an ce la ba za su samu falahi ba to haka anan ma da Allah ya ce wala yuflihu sahiru haifu ata ya tabbatar da shi ma sihirin kafirci ne al-imamu ibnu qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin al-mughni ya naƙalto ijma'in malamai akan cewa koyan sihiri da koyar da sihirin duka wannan haramun ne da ijma'in malamai gaba ɗaya yace bi ghairi filafin na arifuhu ba wani saɓani da muka sani a tsakanin malamai akan cewa sihiri koyan shi da koyar da shi wannan haramtaccen aiki ne haramun ɗin da hatta kai mun ji cewa ayoyin alƙur'ani sun tabbatar da cewa kafirci ne yin shi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta sihiri da cewa yana cikin as-sab'ul mubiqat manzon Allah ya ce ku nisanci abubuwa bakwai masu halakar da mutane daga cikin waɗannan abubuwan manzon Allah ya ce al-ishraku billah was-sihr shirka sannan na biyu sai sihiri daga shirka sai sihiri saboda galibi sihiri bai taɓa yiwuwa ba tare da shirka ba shi yasa aka sanya shi daga cikin mafiya munin ayyuka wayanda suke halakar da mutane a bayan ƙasa manzo Allah ya sifanta na farko wanda shi ne mafi girman zunubi sannan aka biyo baya da shirka da Allah subhanahu wata'ala shi yasa hadisi ya zo a cikin musnad na al-imam da al na al-imam tabarani daga imran ibn husayn radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu manzon Allah yace duk wanda yayi canfi ko yaje akayi mai canfi ko ya bokanci ko ya je aka yi mai bokanci ko ya sihiri ko ya je aka yi mai sihiri ba za la ce to wayannan gaba ɗaya ba sa tare da mu ba mu ba su sai ce wa man ta kahinan fa saddaqahu bima qal faqad kafara bima zila ala muhammad ba za la ce to duk wanda ya je wurin boka kuma ya faɗa mai magana ya yadda ya gaskata shi to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman ya kafirce ma alqur'ani ne domin Allah ya hana ya haramta wannan ya tabbatar da kafirci ne to duk wanda ya je ya yadda da su to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sahih na al'imamu muslim daga wata daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa man ata fasaha dahu an shaiin lam tuqbal salatun 40 layla manzan Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ko ɗan duba ya tambaye shi wani abu manzo Allah ya ce sai yayi kwana 40 yana sallah Allah bai karbi sallar shi ba kuma dole sai yayi amma sallar ba za a karbe ta ba to mutumin da wanda zuwa wurin shi kawai ka tambaye shi akan wani abu baka yadda ba yana haramta ma sallar kwana 40 ba za a karbe ta ba to ina ga shi wanda ka je wurin nashi shi da ka je wurin nashi shi kuma mai ya hukunci shi a nan a wannan hadisin an ce wanda ya je ya tambaye shi a wancan hadisin da ya gabata manzo Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ko dan duba ya tambaye shi ya gasgata ya kafirce mu abin da Allah ya saukar ma manzon Allah wanda ya gasgata kenan amma wanda ya je bari ya je ya gwada ya gani yana yi ko baya yi abin yana yiwuwa ko baya yiwuwa bai yadda da bokancin ba bai yadda da abin ba to wannan sai yayi kwana arba'in Allah bai karɓi sallar shi ba to ballantana kuma shi bokan karan kanshi ko ɗan duban ko mai sihirin don haka wannan shine abin da shari'a take mana nuni a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan jinsin na mutane wayanda su ne mutane masu haɗari a cikin al'umma duk wanda ka ga yaro ya kama wani ɗan shago ya buɗe yana ma mutane duba da bokanci waɗannan mutanen haɗarin su gara a aje muku ‘yan kidinafin guda ɗari a cikin al'umma da sabon muku boka ƙwaya ɗaya a cikin mutane wayancan suna lalata muku duniya ne wayancan kuma suna lalata muku lahira iyakacin wayancan su kashe mutum ko su ɓata dukiyar mutum shi kuma wannan ya lalata addinin mutum ya lalata mai lahirar shi gaba ɗaya ya jefa shi fushin Allah zuwa wurin shi kawai kai kwana arba'in Allah bai karɓi sallar ka ba to na kai da ka bashi shago ka aje shi a cikin gida ka aje shi a gida ka bashi masauki kai ne mai masaukin boka to shi mai masaukin ya ne hukuncin shi ya za a yi da shi wanda ya zo ziyara a gidan naka ba za a karɓi shekara sallace ba kwana arba'in to kai da kake a gidan kuma ka aje shi da kai da iyalinka ko kuma me yin matsayinku. da haka al'amari ne wanda yake mai haɗari sannan kamar yadda Allah ya faɗa sihiri ba zai iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ba wanda zai iya cutar da kai da wani sihiri in ba Allah dama ya ƙaddara maka wannan abin ba da haka sihiri baya tasiri a karan kanshi sai ya dace da ƙaddarawa Allah akan al'amari don haka al'imamu ibn kafir rahimahullahu ta'ala yake cewa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yace an fa'u ma yi sta'amalu li izhabis sihir ma an zalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam mafi fa'ida mafi amfanin abin da ake amfani da shi wurin tafiyar da sihiri da lalata sihiri da kore sihiri shine abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wahayi baka da wani abu da yake bata sihiri da yake kare mutum daga sihiri kamar wahayin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa huwa al sune mu'awwidhatan qul a'udhu bi falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yace baka da wani abu da zaka kare kanka daga sihiri kamar waɗannan surorin guda biyu ya ce wa fil hadith ya zo a cikin hadisi manzan Allah ya ce lam ya ta'awwaz al-muta'awwidu bi mislihima babu wani mai neman tsari da ya nemi tsari da wani abu wanda ya kai neman tsari da waɗannan surorin guda biyu mana duk wani abu da zaka nemi tsari da shi ba wani abu da zaka nemi tsari da shi da ya kai tsarin waɗannan surori guda biyu da za su samun maka kariya daga Allah daga duk wani abu na shedanu da zai cutar da kai sannan yake cewa wa kazalika qira'atu ayatul kursi haka kuma karatun ayatul kursi yace wannan yana cikin mafi girman tsari da mutum zai samu daga sihiri sai ce fa innaha mutsaridatul ko mutsaridatul lishaitan domin ita ayatul kursi sura ce wanda take kore shedanu daga duk inda ta ake karanta ta mun karanta a farkon tafsirin wannan surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi hadisin Abu Umama wanda Imam Muslim ya rawaito da Imam Ahmad wanda manzon Allah yake cewa iqra'u suratal baqara ku karanta suratul baqara fa innaha baraka fa innaha baraka wala yastati'uha al-baqara domin karanta suratul baqara albarka ne kuma masu sihiri da bokaye da shedanu ba yadda za su iya da suratul baqara haka manzon Allah ya faɗa daga ba abin da yake rushe tasirin masu sihiri da shedanu kamar suratul baqara haka qul a'udhu birabbil falaq haka qul a'udhu birabbin nas haka kuma a suratul baqara din musamman ayatul kursi da aka idan mutum yana da ƙur'ani to yana da babban kariya daga duk wani sharrin shaidanu na mutane da kuma shaidanu na aljanu da haka Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu daga fadawa cikin irin waɗannan hadarurruka da Allah maɗaukacin sarki yake mana gargadi a kansu waɗanda Allah yake tabbatar mana da cewa kafirci ne fadawa cikin irin waɗannan aikace aikace يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ضاعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني من جتند مكتاسو مغانا أنا فسكن تد إتني زواغا yahudawa imma dai yahudawa na da ko kuma yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan sai Allah ya dawo da kiran zuwa ga masu imani ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ɗaya daga cikin waɗannan kiraye-kiraye da Allah ya yi a cikin alkur'ani guda 88 da haka Allah ya buɗe ta wannan da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kamar yadda magabata suke cewa in ka ji Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka kasa kunne ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai wani alkhairi ne Allah zai kira ka ya ce ka zo ka aikata ko kuma wani mummunan aiki ne Allah zai maka gargaɗi ya hana ka aikatawa Naka da kaji ya ayyuhan na amanu ɗayan biyu ne, ko a kira ka kai wani abu na alkhairi wanda zai kubutar da kai duniya da lahira, ko a yi maka gargaɗi akan wani mummunan aiki na sharri wanda zai halakar da kai a duniya ko a lahira. daka Allah ya kira masu imani ya ce, La ta ra'ina, kada ku rinka cewa ra'ina idan kuna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa ƙulu ku rinƙa cewa unzurna ku rinƙa ce manzan Allah unzurna ka ɗan saurara mana ku yi amfani da wannan kalmar kada ku rinƙa yin amfani da waccan kalmar wasma'u sannan kuma ku saurari abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa muku walil kafiri na azabun alim kuma lallai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah subhanahu Ta'ala duniya da lahira wannan ayar umarni ce da kira ake yi ga muminai amma kuma a cikinta ita ma ta kunshi wani bayani ne na wani mummunan aiki daga cikin miyagun aikin yahudawa har yanzu dai akan miyagun ayyukan nasu ake magana amma sai aka yi magana da muminai aka hana su su yi wannan mummunan aikin da Yahudawa suke yi, saboda a sake nuna mana wani mugun aikinsu. A baya ayoyin da suka wuce, an faɗa mana ayyukansu ne na wa'yancan da suka gabata a baya. Yanzu kuma sai za a zo a buɗe mana wani shafi na miyagun ayyukan na yanzu waɗanda ake saukar da Alƙur'ani a gabansu. su ma suna nan daga cikin miyagun ayyukan da suke aikatawa ga irinsu aikin shi ne Muna na ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙoƙarin sai sun cutar da manzan Allah ta kowace hanya hatta a magana sai sun faɗi maganar da za ta zama zagi ne da cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah ya kira masu imani ya ce in za ku yi magana da manzan Allah kada ku rinka amfani da kalmar ra'ina ku rinka amfani da kalmar unzurna kalmomi ne guda biyu wanda duka ma'anarsu guda ɗaya amma sai aka hana su su amfani da waccan kalmar aka sa su su rinka yin amfani da ɗaya kalmar wanda duka tana ba da ma'ana ne guda ɗaya saboda nuni da akan mugun aikin yahudawa wanda yake dawo zuwa ga menene sanadin da yasa Allah ya hana muminai su yi amfani da wannan kalmar Wannan su malamai suka ce kalma ce wanda ya muminai suke faɗanta ga manzan Allah in sun zo gaban manzan Allah manzan Allah yana magana za su ce ra'ina ya rasulallah ya manzan Allah ɗan saurara mana mana bari mu fahimci abin abi a hankali ayi daki-daki shine ne ra'ina daidai take da kalmar unzurna ɗan dakata mana ɗan bima a hankali sai Allah ya ce to sahabban manzan Allah suna magana da manzan Allah da wannan lafazin to sai zama yahudawa a yarensu na abraniya suna da wata kalma wadda take shige da wannan kalmar ta ra'ina ne kalmar ra'ina wanda su a yarensa haka suke faɗan waccan kalmar ita kuma waccan kalmar a wurinsu zagi ne da cin mutunci suna amfani da ita ne a wurin zagi ma'anarta daban a wurin larabawa ma'anarta daban a wurin yahudawa to da suka ji wannan kalmar sai suka ɗauke ta dama muna zagin shi a bayan idan shi to ai ga dama ta samu sai mu zo mu zazzage shi a gaban shi bai sani ba da haka sai su zo gaban manzan Allah in yana magana sai su ce ra'ina ra'ina su rinka maimaita mai wannan kalmar da matsayin waccan ma'anar amma su ma'anarsu suke nufi daban zagi suke yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ana daga yau duk wanda ya imani da Allah ya daina amfani da wannan kalmar a ɗauko ɗaya kalmar wanda ba ta da harshen damu a yi amfani da ita daga nan za a gane wane ne fajiri wane ne munafiki wane ne kafiri wanda zai ɗauko wannan kalmar yana amfani da ita akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin wajahin da wasu malamai suka ce shi yasa aka saukar da wannan ayar waɗansu malamai kuma suka ce a'a kalma ce wadda tana da ma'ana take da shi ingantacciya ma'ana ce mai kyau ingantacciya ana cewa ungurna. ana cewa ra'ina to amma mutanen hijaz mutanen yankin hijaz wanda suke a yankin maka da madina daga cikin larabawa ba sa amfani da kalmar ra'ina sai idan wanda za su yi magana da ita izgili za su yi mai idan suna so su yi ma mutum izgili ne sai su yi amfani da kalmar ra'ina ba za su yi amfani da kalmar unzurna ba amma asali a wurin larabawa gaba ɗaya kalma ce iri ɗaya ma'anarsa ɗaya to amma isti'malin yadda wasu daga cikin ƙabilun larabawa suke amfani da ita suna amfani da ita a wani nau'i na ƙasƙantarwa to shi yasa sai ya zama aka hana mumine su yi amfani da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kare matsayi da daraja da martaba da kuma ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana bana hatta maganar idan akwai lafazin da zai iya hararo da wata ma'ana ko wasu suna iya fahimtar lafazin ko kalmar a wata ma'ana to a aje wannan kalmar a kauce mata idan an zo za a yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi suka ce wannan shi yasa aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u waɗansu malamai kuma suka ce har yanzu suna nan ma'anarsu ɗaya amma a wurin amfani da kalmar akwai nau'in bambanci shine galibi kalmar ra'ina Za ka ce ma mutum ra'ina ana amfani da ita ne ga wanda yake daga sama zuwa ƙasa mana babba ne in zai yi amfani da ƙanana zai yi musu magana Shi ne zai ce musu ra'ina amma ƙarami baya ce ma babba ra'ina a wurin magana amma dai ma'anarsu ɗaya da unzurna Hata a yaruka za ka samu akwai kalmomin da za ka iya magana da shi ga wanda yake sama da kai ko kuma za ka iya amfani da kalmar akan wanda yake ƙasa da kai amma wanda yake sama da kai ba za ka yi mai amfani da wannan kalmar ba kuma duk ma'anarsu ɗaya ma'anarsu ɗaya amma ba za ka faɗa mai wannan kalmar ba saboda shi babba ne amma kuma na ƙarami za ka iya faɗa mai wannan kalmar suka ce to wannan kalmar ita ma haka take da ra'ina da unzurna unzurna za a iya amfani da ita ga kowa amma ra'ina galibi tana nuna wanda ya faɗa ma wannan kalmar kamar yana sama da kai kai kana ƙasa da shi shi yasa sai aka hana yin amfani da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam aka ce la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا har ila yau waɗansu daga cikin malamai suna kawo kalmar da wata ma'ana daban ta kalma ce wadda take ɗaukan almufa'ala take da wazanin mufa'ala ma'anar mufa'ala a cikinta take ma'anar ka yi min in yi maka kalmar ra'ina haka take ɗauka idan ka ce ma mutum ra'ina mana kana nufin ka saurara mun ni ma zan saurare ka mana in baka saurare ni ba me kenan ni ma ba zan saurare ka ba suka ce akwai wannan nau'in ma'anar a cikin wannan kalmar ta ra'ina saboda akwai mufa'ala a cikinta daga aka soke ta saboda ya zama akwai ladabi a wurin magana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam waɗansu kuma suka ce har ila yau yahudawan ne suke amfani da ita amma suna amfani da ita ne a matsayin kalma ta larabci ba wai a matsayin wata kalma ta su ba mana idan an ce ra'ina suna nufin me wane ne ra'i Me kiwo ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mana idan sun ce mai sai su zo su ce mai ra'ina mana suna nufin mai kiwon mu kamar wani ma'aikacinsu ne da yake musu kiwon dabbobi da wannan ma'anar suke faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ba da ma'anar da sauran masu imani suke manzan Allah magana ba mana suna zuwa da kalmar da wata ma'ana ta ƙasƙanci da wulaƙanci su zo su faɗa ma manzan Allah ita a gaban shi da duka waɗannan ma'anonin dai suna nuna kalmar tana da wani nau'i na wani abu wanda zai iya shigar shubaha ta rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya hana ya ce la kunu ra'ina kada ku rinka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ina saurara mana kada ku rinka amfani da wannan kalmar ta ra'ina a bada wannan ma'anar wa qulun zurna ku rinka cewa ka ɗan dakace mu ka ɗan jira mu wasu ma'u kuma idan ya yi magana ku kuma ku saurari abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yake faɗa sauraro a nan irin wancan sauraron da aka faɗa ma Yahudawa ku zo ma atainakum bi wasu wasma'u wani irin sauraro ne a can sauraro dama in dai mutum yana da kunne sai an ce mai ya saurara ba sai an ce mai ya saurara ba in dai sauraro ne na lafazi duk wanda yake da kunne magana kawai za a yi dole ya saurara ko yana so ko baya so sai dai ya toshe kunnen ya ji. amma me yasa ake cewa wasma'u shi ne abin da ya gabata a waccan ayar ana nufin sauraro na karɓa da ɗa'a da kuma aiki da abin da aka ji ba wai sauraro na kunna kawai na sauti na fatar kunna ba Daga anan Allah ya ce ku saurara abinda ake faɗa muku ya ku muminai idan kun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun yi magana da shi shi ma ya yi magana da ku ga ladabin yadda ake so ku yi mai magana sannan kuma idan ya yi maganar wasma'u ku saurara sauraro na ɗa'a da biyayya da aiki da shi ba irin wancan sauraron na Yahudawa ba wanda su da aka ce su saurara suka ce sami'na wa asaina mun ji mun kuma ba za mu yi ba Kuku ku saurara sauraro na karɓa sauraro na aiki da abinda da a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake umartar ku da shi shine wa qulun zurna sannan wasma'u da haka anan a wannan ayar ta dauki bangarori guda biyu bangare na farko ƙari akan miyagun ayyuka na Yahudawa waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin rashin ladabi ga annabawa kamar yadda suka saba yadda suka nuna na ladabi ga annabi Musa haka suka nuna na ladabi ga annabi Isa har ma suka yi da'awar kashe shi a matsayin sun kashe shi to haka kuma suka zo suna muna ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsu na miyagun mutane marasa ladabi ga Allah marasa ladabi ga annabawan Allah subhanahu ta'ala. sannan ɓangare na biyu na ayar kuma yana koyar da muminai ladabin magana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi domin mu'amala da manzon Allah ba daidai take da mu'amala da wani wanda ba shi ba ke sa hatta wurin kiran shi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakaninku ya zama kaman yanda sashin ku yake kiran sashi daga manzon Allah kana kwala mai kira kana kiran shi kana kofar gida kana kira kiran shi daga cikin gida kamar yadda kuke yi ma junanku Allah ya ce to kada ku sa kiran manzon Allah ya zama irin kiran da kuke yi ma junanku sannan hatta magana a gaban manzan Allah Allah ya nuna ladabin yadda za a yi magana da shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani in kun zo wurin manzan Allah za ku yi magana kada ku kuskura ku yi magana sautin ku ya zama ya fi sautin manzan Allah ɗagawa. Bala an ka zo gaban manzan Allah za ka yi magana, dole sautin ka ya zama ƙasa da sautin manzan Allah kada ya zama sautin manzan Allah yana ƙasa kai sautin ka yana sama shi shine gaya wurin ladabi da girmamawa wanda ba a yadda ka fifita komai a kan shi ba hatta sautin shi ba a yadda sautin ka ya fi nashi ɗagawa ba a wurin magana wannan shine kololuwar girmamawa da Allah yake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakan ka zo zaka yi magana da manzon Allah sai kaga ya jejin sautin manzon Allah yake ya kuma kai ya kamata sautin ka ya kasance daga wannan sautin na manzon Allah saboda in ka kuskura ka saba wannan da Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kada ka kurin ka daga ma manzon Allah sauti ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashin ku yake daga ma sashi a wurin magana idan kuka yi haka fa me zai faru in aka kuskura wannan ladabin Allah ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru Allah zai rushe aikin ku gaba ɗaya ba ku sani ba wani aiki ne idan aka yi Allah ya ce zai rushe aikin bayi gaba ɗaya shirka da Allah la in ashrakta la yahbatanna amalu inda zaka yi shirka da Allah zai rushe aikinka amma a nan sai Allah ya ce in zaka ɗaga sauki ga manzon Allah yadda kake magana da kowa da kowa Allah ya ce to Allah zai rushe aikinku ba ku sani ba irin uqubar da za a yi ma wanda ya shirka a rushe aikin shi haka za a rushe aikin wanda ya munana ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin magana fa ake magana ba ana nufin ya faɗa mai wata mummunan magana ba ana nufin yanayin sautin da yanayin maganar yadda za ka yi mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah ya ce an tahbata amalukum wa antum la tash'urun aikin ku zai rushe ba ku sani ba Ke sa magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ƙaramin al'amari ne. kiyaye lafazi a wurin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ƙaramin al'amari ne. Daka ladabi ga manzon Allah ya sha bamban da ladabi ga kowa saboda matsayin manzon Allah ya wuce matsayin kowa manzo Allah ba daidai yake da matsayin kowa a cikin halittun Allah ba matsayi ne na musamman matsayi ne Allah ya aje shi a wannan matsayin yake koya ma mutane yadda ya kamata su yi ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa girmamawa da kyakkyawar mu'amala da kyautata magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin al'amari bane ba yadda ka saba magana da kowa ko ka saba magana akan kowa haka in ka zo zaka yi magana da manzon Allah kuma zaka yi magana ba zaka hana magana da manzon Allah da girmamawa da mutuntawa da sanin matsayin manzon Allah da kuma hararo da irin ladibban da Allah subhanahu wata'ala ya aje kan ta'amuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma wannan a wuri ɗaya yana ƙara sanya ma mumini ƙauna da san manzon Allah sallallahu alaihi ta yaya mutum ba zai ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi ba bayan Allah ne daga saman al'arshi yake yin wahayin yadda za a yi mu'amala da manzan Allah yaya mutum ba zai so manzan Allah ba Allah yana wahayi yana cewa in za ku yi magana da manzan Allah la taqulu ra'ina wa qulu hurna wasma'u kasan yana da matsayi a wurin Allah kenan da yana da matsayi a wurin Allah wajibi ne ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa sai ka so manzan Allah sama da kowa sannan imaninka yake cika la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in haka manzan Allah yace ce ɗayanku ba zai zama mai imani ba sai na zama ni na fi soyuwa a wurin shi fiye da iyayen shi fiye da ‘ya'yan shi fiye da mutane gaba ɗaya ya zama yana son manzan Allah sama da kowa ya zama duk abin da aka kawo a duniya aka ce ga na manzan Allah ba zai kalli na kowa ba duk abin da aka ce ga yadda manzan Allah yake yi ba zai saurari na kowa ba duk abin da aka ce manzan Allah ya ce ga yadda za a yi to ba zai sauka daga wannan abin ba wannan shine san manzon Allah da ƙaunar manzon Allah ka ba san manzon Allah baki bane kawai zaka faɗa in ka faɗi san manzon Allah to a ga waɗannan abubuwan sun tabbata don ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah ta kunshi abubuwa da yawa a ciki shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar wa ma anhu naha wa zajar wa Allah yu'badu Allah illa bima shara ne duk abinda manzan Allah ya faɗa kai mai da'a ne ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu ma akbara duk abinda manzon Allah ya ba da labari ko ƙwaƙwalwarka ta ɗauka, ko bata ɗauka ba in dai manzon Allah ne ya faɗa ka gasgata ka yadda da shi sannan kuma duk abin da manzan Allah ya ce a bari ko ya ce a yi za ka yi in ya ce a yi za ka bari in ya ce a bari wa ma'ata kumin rasulu faƙuzuhu wa ma na haƙun an hufantahu abu na hudu Allah yi ubadullaha illa bi ma shara'a kada a bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah ya zo da shi duk yadda za ka yi ibada za ka tsaya ka nemi ya manzan Allah ya ce a yi ya yace ayi sallah ya yace ayi ayi iyamun layli ya yace ayi zikiri ya yace a sa kaya ya yace ayi kaza duk wani abu da za ka bauta ma Allah da shi to sai ka nemo ya manzan Allah ya shar'anta to wannan shine ma'anar ashadu anna muhammadar rasulullah laka kayi man manzan Allah ladabi a aikace kayi ma manzan Allah ladabi a mu'amalance ka yi wa manzan Allah ladabi a duk inda ya kama da duk inda sunan manzan Allah zai gifta ya zama akwai ladabi akan wannan al'amarin daga ba a izgiri da manzan Allah ba a izgiri da sunan manzan Allah ba a izgiri da salatin manzan Allah ba a kwamidi da duk wani abu da ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na kusa ko na nisa da wanda ya yin da wanda ya ɗauka yake dariya da shi ɗin duka ridda suke yi daga cikin addini duk fita suke yi daga addini ta mu kiyaye waɗannan abubuwan musamman harkar kwamini ɗin nan a wannan zamanin a ɗauko wani abu na manzan Allah a rinka mai da shi abin wasa abin dariya har a matsayinka na musulmi ka rinka shiyarin kana sawa ko kana kunnawa kana kallo kana dariya wanda ya fi muna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya kira masu imani da cewa la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ku rinka magana wadda ta dace da makamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasma'u kuma ku rinka sauraron manzon Allah walil kafirina azabun alim idan kun kiji kun ci gaba da abin da Yahudawa suke yi na muna na magana da manzon Allah to ku sani kafirai suna da azaba mai raɗaɗi wannan gargaɗi ne Allah yake yi akan wanda bai ji maganar Allah ba wanda ya ci gaba da mu'amalantar manzan Allah da miyagun maganganu Allah ya ce walil na azabun Ali. wanda ya tabbatar musu da cewa wannan abin da suke yi na zagin manzan Allah kafirci ne haka Allah ya ce kafirai suna da azaba ne raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. da haka wannan tsabar gargaɗi ne da tsawatarwa daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga duk wanda ya imani da Allah har ma wanda bai yi imani da Allah ba yake kan wannan al'amarin ya sani Allah yana da azaba mai raɗaɗi ga waɗanda suka kangare ma Allah suka bin abin da Allah ya umarni abi na al'addini gaba ɗaya da kuma abin da ya shafi ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daka wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka kunsa, wallahu a'alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma allimna ma yanfa'una wa bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina.